Jama'a masu raro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Haka kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatar muku da shirin. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sudangi. Sai kuma ni Usman na Ahmad. A yau Talata 27 ga watan Yunin shekarar 2017 za mu yi magana ne game da ƙarin kudaden jami'o'i na tushen fi da aka samu a Najeriya. Shin 'ya'yan ƙasar ke kallon lamarin? talaka ai kullum shine a wahale maimakon a rage a bawa talaka damar yin karatunsa sai kuma a hana shi ma gaba daya mu dai fatan mu shine hukumomin ire-iren waɗannan makarantu za su rika sassauta kuɗaɗen makaranta ya kamata idan da hali a rage domin a zahirin gaskiya wasu makarantun kuɗin yayi yawa sai kuma duba ga maganar wahalar da ɗalibai kan fuskanta a ƙasashen duniya game da kudaden tallafin da ya kamata su dinga samu musamman maganar ted fund shin menene haɗin waɗannan ɗalibai da ted fund mu ba mu da wani haɗi da tekfon tsakanin mu da tekfon makaranta ce makarantar mu ce ta yi militin namu ta ba mu mota ta sa muka tafi mm. kuma ita ta ɗauki sunan mu ta kai hukumar tallafin mu mm. saboda haka mu ba mu da wani alaƙa da ita mm. bari a ce mu har za a zo a yi penalizing namu mun taɓa da zuwa idan har wani kuskure ne ba mu muka yi kuskuren ba kuma shi da ya zo ai ya kamata a ce idan zai kawo sabon doka ya kamata a ce sabon doka ya sanar da manyan makarantu kan cewar daga yau ga abin da za a yi. To za mu tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan al'amari na maganan karatun jami'a da kudaden da suka shafi hakan kuma inda hali za mu ba da dama domin ku ku bugo mana waya kuma ku faɗi albarkacin bakin ku akan alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. muna tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter bari mu fara da amsoshin naku na facebook da twitter game da lamarin na kudaden makarantun jami'a da suka yi tashin gauron zabi Sakon farko daga Maryam M Gwani ta ce talaka ai kullun shine a wahale maimakon a rage a bawa talaka damar yin karatunsa sai kuma a hana shi ma gaba daya. Allah dai ya kawo mana saukin waɗannan abubuwan. Sai Inusa Ebawa ya ce hakika tushen fi a makarantun Najeriya sai dai mu ce Allah ya kawo mana mafita amin. Sai Husaina Abba Dambam ya ce yau da gobe mu dai fatan mu ne hukumomin ire-iren waɗannan makarantu za su rika sassauta kuɗaɗen makaranta domin 'ya'yan talakawa su ma su samu damar yin karatun saɓani yadda biyan kuɗin makaranta makarantar ke gagarin 'ya'yan na talakawa sanadiyar rashin kuɗi ba wai don ba sa son 'ya'yan nasu su yi karatun ba ne. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce to ra'ayin mu game da waɗannan kuɗaɗen makarantar jami'a wato tushen fi shine ya kamata idan da hali a rage domin a zahirin gaskiya wasu makarantun kuɗin ya yi yawa kuma gashi ɗalibai na son karatu amma kuma suna shan wahala wajen biyan kuɗin. Sai mai gas walda Dambam ya ce salam yau da gobe Allah sarki talaka kamata ya yi a ce ƙasa ta Najeriya talaka bai ma san da zama waɗannan kuɗaɗe ba sai dai kawai ya ɗaura niyyar karatu amma yanzu sai ma kaga idan ɗan talaka bai samu cika waɗannan kuɗaɗen ba zai ma iya rasa karatunsa na jami'a. Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce salam yau da gobe kiran da zan yi wa hukumomin karɓar kuɗaɗen jami'o'i da su sassauta wa ɗalibai kuɗaɗen don ba wa talaka damar yin karatu a jami'a ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe shirin matasa. Sai Elisha Abdullahi Matthew ya ce salam ra'ayi shi shine yana da kyau jami'o'i su dinga sa ɗalibai biyan tushen fees domin a gurin Najeriya duk abin da aka ce kyauta ne to zai ga abin ba shi da muhimmanci ko da yake ya kyauti su dinga rangwantawa saboda mu 'ya'yan talakawa. Sai Bello Ishaku birnin Fulani Gombe ya ce a gaskiya yau da gobe ya kamata mahukunta su rage adadin kuɗaɗen da ɗalibai suke biya a makarantun gaba da sakandare wato tuition fees domin ba a jami'a kaɗai waɗannan kuɗaɗen ke da yawa ba. Kusan ma waɗansu makarantun irin su polytechnics da kwalejojin ilimi da na koyar da kiwon lafiya nasu ya ɗara da jami'ar tsada. Sai Sani Dahiru ya ce ni a gani na dukkan kuɗin da za a bada a jami'a to ya kamata a yi abin ta da kowa da kowa zai iya amfana mai kuɗi kuɗi da kuma mara ƙarfi saboda haka inganta jami'o'i shine ya kamata a fara la'akari da shi sannan a yi maganar kuɗin da za a biya da fatan jami'o'i za su yi duba da wannan lamarin sai umar bulama da masak ya ce assalam yau da gobe gaskiya wannan matakin karawa kuɗin school fees ɗin da aka yi ko kaɗan bai dace ba idan aka duba da yadda ƙasar nan muka shiga kuncin rayuwar kuɗi idan gwamnati bata janye wannan matakin ba to 'ya'yan talakawa ba za su samu zuwa karatun jami'a ba sai habibu muktar ɗan bara ya ce gaskiya kamata ya yi a ce ɗan najeriya yana karatun jami'a kyauta ba sai ya biya kuɗi ba idan muka kula da wasu ƙasashe yadda ɗalibansu suke karatu kyauta misali kamar ƙasar Nijar idan kuma ba zai yi a yi karatun kyauta ba to ya kamata a rage kuɗin ta yadda kowa zai iya biya don ya samu ya yi karatun. Sai Muhammad Ahmad Ammar ya ce mu kama 'yan ƙasar Najeriya dai daga tashe-tashen can sai na can ba dai ka ji an ce can ya sauko ba Allah shi kyauta ya kuma gyara mana kasar mu ta gado a bar alfaharinmu. Sai Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce yau da gobe Hakika waɗannan kuɗaɗe sun yawa ya kamata waɗanda ke da hannu cikin lamarin nan su tausaya wa 'ya'yan talakawa. Sai Garba Sabiola ya ce salam yau da gobe amsar ita ce a tausaya wasu ɗalibai a rage waɗannan kuɗaɗe na tushen fi a tashi lafiya. Sai Dauda ba rigima ɗan dume ya ce salam yau da gobe tsakani da Allah maganar kuɗin nan na tushen fees abu ne da ya kamata a yi dubi ɗalibai da idan rahama a rage su domin ko kuɗin sun yawa. Sai Muntar ɗan ma'azu baban Khalifa ya ce salam yau da gobe ina yi wa ma'aikatan VOA hausu barka da sallah da fatan kun yi sallah lafiya ubangiji Allah maimaita mana amin to sai kuma mu leka shafa mu na Twitter at Aminu FIFA 2 yace salamu alaikum yau da gobe shawara ta ga gwamnati ya dace ta rage kuɗin da take ansa na makarantar da 'ya'yan talakawa suke karatu ciki sai at Ali Bulawan yace a matsayina na talaka ra'ayina shine babu amfanin karɓar wannan kuɗin domin ba wani alfani da ake yi da shi illa hana ɗan talaka karatu sai daga karshe at M garin Rijiya yace eh to ni dai ban ga laifi ko rashin laifi ga biyan kuɗaɗen tuition fees ba in dai dai jami'an makarantu za su ɗauki matakan inganta rayuwar ɗalibai. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To sai kuma duba da maganar wahalar da wasu ɗalibai kan fuskanta a ƙasashen duniya game da kuɗaɗen da ake aika musu wato na tallafi ko kuma wanda suke shaƙa kafin su tafi karatu wanda musamman wanda aka fi sani da maganar irin su TED Fund da makamantan irin wayannan kuɗaɗen tallafi. To ga tattaunawar da na yi bisa ga zakule-zakulen da muke na ganin me ake ciki don mu ji ta ɓangaren ɗalibai da su wayanda abin ya shafa su ma na hukumomin nan. to ga tattaunawar tamu yadda ta kasance da wannan bawan Allah ɗaya daga cikin ɗaliban. Assalamu alaikum rahmatullah. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. To da muke magana. Ina na Balarabe manyan makarantun Najeriya ɗaya daga cikin malaman manyan makarantun Najeriya. Malam Balarabe da farko muna son mai magana da kai tuntuni dama akan maganar kuɗaɗen tallafin karatu na ɗalibai da musamman ake tura su ƙasashe da sauransu. Wane tallafin karatu ne farko muka fara magana da kai? Tallafin karatun bai ɗaya ne wanda a hukumar Tetfan hmm. ta nan Najeriya take bawa manyan malaman makarantun Najeriya. to shi ne akan sai nake magana wanda mu an riga an bamu dama mun tafi karatu bayan mun tafi karatu shekara biyu shekara uku baya mm. da aka samu canjin gwamnati aka naɗa sabon executive secretary wanda ya zo yake wannan kwata-kwata na da muka tafi mun tafi ba mu sa ka'ida ba saboda haka ba za a bamu wannan tallafin ba to mu kuma muna ganin a matsayin riga mun tafi karatu an bamu an sa mana daga makarantunmu mm. kan cewa mun tafi karatu da aka yi mana haka mu muna ganin ba a yi mana adalci ba adalcin da ba a yi mana bakwai shi ne mafi yawancin mutane daga cikin mutum karɓi su suka ne wasu sun kai da gonar gado wasu kuma sun je banki sun karɓi wannan soft suka karɓa waɗanda suka tafi wannan karatun da shi aka ce idan hukumar ta fita ma da kuɗin nan mm. za a aika mutane don su ci gaba da karatun su domin muna ganin wannan abin da aka yi a mutane ya kamata a ce an wannan ƙara musu ƙarfin gwiwa ba a zaki mm. musu su. duk mutumin da yadda ki kirji ya ga kan cewar in eh, yana so ya ga kan cewar ya taimaka wa ƙasarsa ta mm. wani ɓangaren ilimi na daban da ya je ya koyo to muna ganin kan cewa wannan mutumin bai kamata a shaɗe ƙafarsa ba ya kamata ma a ba shi ƙarfin gwiwa amma shi da sabon executive secretary yanzu ya ce ba haka bane ba mu tafi akan ka'ida ba hmm. wanda kuma a zahiri ba daidai ba ne hmm. wanda mun riga mun san waɗanda aka ba su approval daga tafkan din ma an soke su an ce ba za a ba su ba ah, saboda banda banda ku din allurankin makarantu ne daga cikin mutanen mu akwai waɗanda aka riga aka ba su approval daga ita tafkan din kuma tallafi ta Najeriya sannan bayan sun tafi yanzu wannan zuwan wannan sabon executive secretary din hmm. ya zo ya kashe wannan tsarin ya ce su kuma makarantun su wasu na lurancin ba su kai standard din da ya kamata a cikin sun ba kuma wanda muna ganin kan cewa koya dai mutum masu karatun nan dole zai samu wani abu sabo wanda zai kawo ƙasashen Najeriya a kan cewa an bunkasa ilimi a Najeriya ne. Kai maganan cewa kun tafi kafin a baku. Misa kuka iya samun ƙwarin gwiwa to ku tafi kafin a baku din maimakon ku jira a yi sannan a miƙo muku kuɗin misali da sauransu din ya kawo ta nuna a hannunsa. Yawwa tsari ne na jami'an manyan makarantun Najeriya da kuma hukumar tallafi. A ka'ida ita hukumar tallafi ba ta ba da kuɗi akan kari. Saboda haka idan mutum malami ya samu admission hmm. sai makarantarsa sai ta ne masa sai ta bashi approval sai ta bashi Hmm. saboda haka al'adar wannan hukumar tallafin take hmm. idan aka baka ce ka tafi karatu hmm. idan ka nemi kuɗin ka tafi ka. idan wannan hukumar tallafi ta saki kuɗi sai a baka kai kuma zai ka ci gaba da karatun ka ji dalilin da yasa ya dace ta sa muka yi da tsarin da ake ciki shi sa muka tafi da muna da yakinin kan cewa za a samu matsala ba wanda zai so ya bar kasar sai tafi wata kasa ya sha wahala ba ba wanda zai wannan gangancin to amma abu ne wanda shugabannin wannan kungiyar na da waɗanda kafin wannan sabon executive din abin da suke yi kenan is a tradition al'ada ce hmm. abin da suke kenan an samu a tafi mu ba mu da wani haɗi da tetfon tsakanin mu da tetfon makaranta ce hmm. makarantar mu ce ta yi militin namu ta ba mu da ta sa muka tafi hmm. kuma ita ta ɗauki sunan mu ta kai hukumar tallafin nan saboda haka mu ba mu da wani alaƙa da ita Bari a ce mu har za a zo a yi penalizing namu mun ba da zuwa. idan har wani kuskure ne ba mu muka yi kuskuren ba kuma shi da ya zo ai ya kamata a ce idan zai kawo sabon doka ya kamata a ce sabon doka ya sanar da manyan makarantu Mm. kan cewar daga yau ga abin da za a yi daga yau ba wanda zai tafi ba tare da an sahale masa daga wannan kungiya ba saboda haka sai ya ja layi waɗanda suka riga suka tafi nan daga baya kafin a naɗa shi mm. sai ya ba su haƙoƙin su kuma waɗanda za su tafi nan gaba sai a ce to doka ta hau kansu to kaga a ka'ida haka ya kamata ya tafi mm. amma ba a kawo policy din wanda bayan sai da mutane suka tafi shekara biyu suna wata ƙasa ba wasu an kore su daga makaranta su rasa yadda za su dawo gida wasu an kore su daga gidajen ayi wasu sun rasa ma yadda za su dawo gidan ma gaba ɗaya ba cin yau ba na gobe wasu sai an musu karo karo su cin abin wannan ba adalci bane wannan hmm. ya kamata a ce abu ne wanda ya kamata a yi duba da idan basira idan har da gaske gwamnati take kan cewar ta zo ne saboda ta bunƙasa harkar ilimi Najeriya ma ta bugi kirji tana ɗaya daga cikin masu ilimi a duniya hmm. saboda yanzu duniya ta canza investment ake a education ana zuba jari ne a harkar ilimi yanzu misali malam Balarabe ku da kuka tafi din kuka samu wannan matsala kun dawo ne ko kuna can kuna ci gaba a haka da kuɗin ku wasu sun dawo wasu kuma sun shiga yarjejeniya da makarantun su hmm. wanda yarjejeniyar har ta kai yanzu lokacin ya ƙure Mm. wasu ma an tsaye musu da portal din su mm. saboda ba su biya ba lokacin ya wuce. irin yarjejeniyar cewa a kara musu dan lokaci kila. yawwa lokacin yanzu ka san nan kai kake nan kai zaka bada bayani da mu nan gida da waje ba ɗaya bane jari hujja da capitalism nature na makarantun waje mm. su ba zai bari ba za su ga kawai ana musu wasa da hankali. kuma gaskiya ne kuma wannan ai credit za a ce Najeriya gwamnati ta samu ko ko aka san haka ai aka san haka ne saboda an riga an yarda da system da tsarin yadda yake yanzu kuma wani ya zo mutum kansa ya zo ya gyara wanda shi karan kansa ya zo wannan abu to ni ina ganin wannan abin da aka yi maimakon abin kasa ilimi a Najeriya to ana dakilewa ilimi tsafani a Najeriya eh. ya zo ya ce kan cewar yana da production ya yi hangen nesa kan cewa nan da shekara biyar za a yi training mutum dubu tara masu PhD da kuma digiri na uku da digiri na biyu mhm. to kuma ga wajen mutum ɗari biyar an kyale su a waje suna can suna suna suna suna shan wahala a ƙasashen a kasashen duniya hmm. to rubutun ta mutu wannan wani irin tsari ne yaya za a yi wannan hangen nesa ya zama ya ya zama ya zama an an samar da shi ai ba za a samar da shi ba idan har ana so a samar da shi sai a je sai a samu waɗannan waɗanda suka tafi already mutum ɗari biyar ɗin sai a sallame su wanda idan sun dawo to an san kenan za a cimma haɗa zai cimma ruwa. to yanzu abin da za mu ce da kai shine za mu yi ƙoƙari mu nemi ɓangaren su ɗan ted fund ɗin mu ji ta bakin su sannan kuma inda hali ma za mu binciki irin makarantun ku da suka bar ku kuka tafi ɗin mu ji shin me suka dogara da shi suka bari har kuka tafi sannan da hakan ta faru me suke ake yi a kai. Ina mm. gaya ma kamar tsari ne wanda makarantunmu da su hukumar TEPCON ta shirya a mm. baya. Mm. To yawan wannan shi ne ya dace ne rushe. Kaga gaba ɗaya makarantunmu yabu makarantunmu suna da yakinin kan cewar ko da wannan executive secretary ɗin yaro zai ɗora akan abin da ake ciki. Idan kuma har an samu kuskure bai kamata a ce waɗanda suka tafi an riga an yi penalizing nasu ba. Saboda su babu ruwan ba su san komai ba tsari ne wanda suna ganin sun tabbata kyakkyawan niyya za su dawo su yi contributing kwata su to the development na ita ƙasar kanta Najeriya. To amma shi da ya zo kaga da ya rushe abin kaga ai ya za a haɗa ya ruwa makarantun namu sun bibiya sun bibiya sun bi sun bi shi yaƙi in eh. fact mun rubutu extensively mun je mun samu mun samu mun samu sanar president mun kai masa takarda mm. mun kai wa mun kai wa speaker mun kai masa takarda shi mm. kansa mun kai masa appeal letter shi Dr. Baffa Ebi muke duba wannan lamarin da idan basira ya gani mm. kan cewar damijin din da za a yi wa ilimi a Najeriya in haka yana da yawa mm. muka ce duba gani minista na education an yi rikin nashi an kai mishi amma ba wanda aka abu idan da da akwai wani nasu a cikin ba za su yi haka ba abin da kawai zamu kenan zamu bincika ta bangaren su fund mu je ah, wa zamu iya samun magana da shi in har ma ta ba mu dama zamu nemi shi kan shi shi shugaban nasu mu ji me zai ce. Godiya nake. <laughs> Godiya nake. Peace. Allah muna tare da Malam Kabiru Lawanti mai fashin bakin al'amarin matasa musamman ta fuskar ilimi da al'amarin yau da kullum. Salamu alaikum Malam Kabiru. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To barka da sallah an yi sallah lafiya? Sannu <laughs> an yi sallah lafiya wa. <laughs> dalla. To kadeji. To masha Allah Allah Ubangiji ya maimaita mana kuma. Amin. kana jin mu yawa to ah, malam kabir ka ji dai eh, yanda mutane suka tafi albarkacin bakin su ah, musamman tambayar da muka yi musu na magana yanda aka samu kare kare na kudaden makarantun jami'a wato irin su tushen fi da sauransu a turance wanda kamar akwai jami'o'in da daga dubu sha hudu ɗari biyar ya koma dubu sittin da uku da ɗari mm. biyar ne a irin su wuraren ku su biyu Zaria mm. din nan dubu ashirin da bakwai ya eh, koma dubu arba'in da wani abu eh, da kuma wani mai sauraro ma da ya ce wai su kwaleji su polytechnic eh, sun karu wai sun yafi ma na mm. na jami'a to ba mm. to amma gaba ɗaya ba wai zamu kalli wata jami'ar bane ko na abu zamu kalli maganar ne gaba ɗaya ta ƙare ƙaren kuɗaɗen shin kana ganin cewa wannan a matsayin ku na masu fashin baki ta yaya ɗalibai za su bullo wannan lamari ne ka san fagar ƙasa ba kuɗi da makamantansu me zaka ce akai da farko wato za ka yi wasu jami'oyin adalci za ka iya cewa wannan ƙari ya zama musu dole ne mm-hmm. saboda akwai kamar a ce yankewan kudaden da suke samu ra daga gwamnatin tarayya uh-huh. amma kuma za mu yi cewa kuma suma da laifin su hmm. saboda cikin shekaru zan iya cewa daga alif dubu biyu zuwa yau kudaden hmm. da jami'o'i suka samu mun sha magana na ina ji ko kwanakin ba na yi hmm. da jami'o'i suka samu ya ce wato jami'an mu sun kai matsayin da za a ce wato suna gogayya da kowace jami'a a duniya sannan kuma ya kamata kudaden da suka samu nan yau har a yau nan bai kamata a ce suna kukan kuɗi ba saboda malam kudade ne fama gure gwamnatin nan ne ta sa aka ba wa ne ran jami'a daga dubu biyu zuwa zuwa dubu biyu da sha shida hmm. kudade ne ba wai na ba wai na cewa wai kuɗi kawai ba kuɗi ne hmm. sosai aka ba su hmm. saboda haka in ta bangare ɗaya cewa gwamnati ta yanke musu ainihin kuɗaɗen da suke samu to su ko su amfani da dama da suka samu ba shekarun ba kuɗa na kuɗi da gwamnati ta yi ta ba su mm. daga shi wannan tsari na kundin da ta yi nan da kuma ainihin da kuɗi da ta riya ta fi cirewa ta ba a jami'o'i. Oh, wato kana magana hadda irin su tetfon. Da wannan bangare bangare na farko kenan. Bangare mm. na biyu ko in ka duba yanayin da kasar take ciki mm. kuskure ne a ce a wannan yanayin da ake ciki. Wato gwamnati za ta yi tunanin cewa za a ƙara kuɗin makaranta wa ɗalibai. a daina ganin laifin ainihin kawa da talaka kace suna sun ɗayan su yi karatu muna wani zamani ne da gwamnati na maganan cewa tana kokarin ta ainihin encouraging wato ta karfafa guya eh, wannan yau karfafa guya ta ne su yi karatu har zuwa jami'a mm. sannan kuma a wani bangaren kuma gashi nan an zo ana tsarin kuɗin makaranta wadda ina tabbatar maka a yanzu a tsarin da ake a yanzu dalibai mm. da yawa sai an yi ci a goshi kafin a zuwa a biya kuɗin makaranta mm. balle kuma a ce an kara shi mm. so a wannan abin da bature ke cewa insensitiveness ne na wasu mutane wa inda yake a to rashin rashin hangi ko kuma jin abu a jiki yake alhakin eh, eh saboda in ka duba yanayin rayuwa yadda ta zamo yanzu mm. abubuwa albashin mutane bai iya ya wuce musu ainihin awa uku daga ainihin lokacin da aka biya shi daga alat daga kaji alat awowi mm. ne ba magana wai wai wai kwanaki ba mm. awowi ne mm. yanzu in kana magana minimum wage ne minimum wage na ainihin mutum da yake aiki a karamar hukuma wanda yawancin su yanzu ka duba jiho ba sa ma biyan kanana hukumomi albashi sai mutane su yi wata biyu wata uku babu albashi ina ake tunanin irin wannan wanda yake da ɗa guda ɗaya ko biyu a jami'a hmm. ainihin karatun za eh, a maka eh, to yi mana na biyu in ji kafin tambaye eh, a biyu ka duba an hanyoyi ne gwamnati ta ware cewa mutane in samu zuwa jami'a ba ba za su je su koyi sana'o'i ko kuma su shi wayannan makarantu makarantun polytechnic wanda kamar wanda wani ya faɗi a wani shirin naku mm. makarantun polytechnic sun fi ma na jami'o'i tsada mm, kamar yadda wani ya faɗa a sakonnin mm, da suka aiko suna karkashin yawa sun fi ma na abu na nisa to ina kake kake tunanin cewa waɗanda ba su samu daman zuwa jami'a ba saboda rashin su kuɗi su kuma su abun nan kuma ana maganan cewa kau da ainihin a rashin ilimi da kuma ainihin rashin sana'a. Mm. Wato kure ne gaba ɗaya in ka duba akwai rashin duba ainihin yadda yanayin mutane suke ciki mm. a zo a ta kawo wasu tsare-tsare wanda yake kwata-kwata ba su dace da ainihin yanzu rayuwar al'umma eh, yanzu bari mu koma lokacin da a baya kake maganan cewa akwai kuɗaɗe maƙudai da waɗannan jami'o'i a baya suka sassamu wanda kuɗaɗe ba na wasa ba wanda kace ba su yi amfani da wannan damar ba eh. kamar wace irin dama kake amfani maganan ya kamata su yi amfani da ita har da kila ba kai ga waɗannan ƙare-ƙare ba Kada ita jami'a an assasa ta ne akan ainihin koyarwa da bincike hmm. a cikin waɗannan shekaru suna cewa bincike da aka fitar da shi daga jami'oyin nan da irin waɗannan kuɗaɗen da aka bayar nan sai ga cewa wato ka kwatanta kuɗin da aka bayar da kuma ainihin bincike da suka fito daga wannan jami'a wanda zai taimaka wa na farko ci gaban ƙasan hmm. ko kuma ainihin canza ainihin tsarin da ake ciki sai ga cewa kwata-kwata kuɗin bai wato kuɗin kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Hmm. wanda yake ainihi inda a ce akwai bincike da ake yi wanda za su fito da wasu abubuwa Mm. wanda za su taimaka wa kasa ita kuma ne ita ma ta samu wani abu wanda yake zai zama mata kuɗin shiga. Mm. sannan saboda eh, shugabannin jami'an nan suna samun kuɗi ne daga gwamnatin tarayya kowanne su kawai ya zauna kan kujera juyawa yana da jira kawai kuɗi su zo masa. Mm. akwai abubuwa wanda jami'o'i za su yi na kansu ba wasu sun sa ainihin ɗalibai sun biya kuɗi ba. akwai abubuwa ƙanana wanda za a yi wanda gwamnatin jami'a za ta rinka samun kuɗi wanda mm. zai taimaka mata a kan ainihin abubuwan da ni ba ba masanin tattalin arziki ba mm. amma in kun yi magana da masana tattalin za su gaya muku cewa akwai abubuwan da jami'o'i za su yi mm. wanda yake banda na bincike din za su rinka samun kuɗi wanda zai taimaka wajen gudanar da wasu abubuwan su amma ba a yi sai dai aka zauna ko ana jiran abin da zai tafi daga gwamnatin tarayya eh. to to to amma misali eh, Maryam kina tambaya ne ah, na ina eh, tunani irin kamar ga su ɗalibai idan haka irin da ya ta kasance to waɗanne irin abubuwa za su yi hmm. don su jura wannan abu don su kai labari eh. wato abubuwan da dama ya kamata a ce ɗalibai sun yi akwai tsari wanda in ka duba kasashen turai hmm. eh, abin nan nasu na kuɗin makaranta yana da yawa amma kuma akwai abubuwan da na scholarship da ake da ya sai ga ce yanzu ai jiha wadda take biyan scholarship ita ce wadda take bada dubu goma sha hudu wa ɗalibi a shekara guda ɗaya to kaga wannan dubu goma da bai shafi shi ma cin abinci ba balle surar da zai sa balle kuma a yi maganar cewa kuɗin makarantar da zai biya kaga wannan tsari na scholarship din babu shi ya kamata a ce akwai wannan tsari din hmm. sannan su masu hali da shi ya kamata a ce sun fito da wasu haliyyati su wasu abubuwa da za su wasu tsare-tsare hmm. oh ɗalibai na ƙasa eh. hmm, to malam kabiru yawa eh kamar yanzu nan kasashen da suka ci gaba ko kuma nan ma inda muke yanzu hmm, kamar da kai bashi da gwamnati ke ba dalibai. su yi wani ma wasu kamfanoni ne hmm. eh suka gama sai su biya su hmm. fara aiki su biya kana ganin a Najeriya haka zai yiwu eh yana yiwa akwai kamfanoni aiwa da suke taimakawa dalibai kamar kamfanin Air mobil da chevron da eh. suna ba wa dalibai sannan akwai ptbs duk ana ana abin eh banda misali abin da sakina take magana ban Eh, eh abinda safina take magana abinda safina take magana banda misali kudaden tallafi za ga a irin nan Amurka za ga kaman eh. bankuna ko gwamnati kanta ma akwai wurare da na gwamnati ne za su baka mm. bashi ka je ka biya kuɗin karatun ka kayi daga baya ka zo dama wasu bankunan eh. Najeriya da suna bayar da irin bashi sussukan nan eh to yanzu ya irin wannan yake ciki gaskiya wannan tsarin baya da in ba akwai shi za ka tara su wanda suka san ana yin wannan tsarin ba su da yawa mm. sannan kuma su kansu bankunan ba sa sa abun nan na ba su gaya wa ɗalibai cewa ko wa'annan tsarin tsari inda suke mm, ila su tallata abin kenan wanda zaka zo ka mm. ba shi in ka kammala ka fara aiki kuma sai ka zo ka biya mm. eh, wato ba su tallata abin kenan yawanci kamar suna ce a bada tun eh. lokacin da nake da har da koyarwa a jami'a ban taba ganin wani banki da ya yi magana cewa ga wani tsari da suke yi na ba ɗalibai tallafi hmm. ko kuma a ce bashi wanda daga bayan sun kammala makaranta suka samu aiki su fara biya hankali ba ban taba ganin eh. gaskiya eh kamar misali yanzu kana ga in kamar da an ce wasu masu badawa din zaka ga suna magana akan irin collateral wato a turanci ka ajiye irin ka ajiye wani abu a yi garkuwa da shi nan hmm. ka kasa biya akalla dai akwai inda za a fanshi a fidda a rogo <laughs> to kana ga irin wannan ɗalibai kuma kaga ba su da wani me za su bada misali a ce takardun gida ko wani abu. Akwai tsari ne wanda aka bari a baya. Mm. Yau akwai wani tsari ne da aka bari a baya. Akwai rajista na kowa da kowa. Mm. Wannan ɗalibi ne yana da national ID card yana da passport na shi na zama ɗan ƙasa. Mm. Kaga ba inda za shi. Ba inda za shi ko ma abin sa. Ba inda ya yi fice. kuma dole ne dawo wannan suna zama to kaman abubuwan da zai amfani da su wajen bashi ainihin bashi wanda duk lokacin da banki ya neme shi zai same shi mm. eh, to amma babu wayannan sai yanzu ne ma ake batun ba kowa ne ke da national ID card ba mm, maimakon kila ce sai an gani a baka ma misali shine takardar eh. shaida Eh, to amma yanzu misali a matsayinka na matashi kuma da kasan tsarin yadda jami'o'i suke al'amuransu da yadda ɗalibai suke kansu suke nasu kana ga dai gaba ɗaya mu tattara wannan matsalolin mu ji ta ina za a bullo wa lamarin tun da yanzu dai an samu an abubuwa sun rurrushe kullum za ka ji ana cewa bai kamata mara gwamnati komai ba mhm. amma gwamnati a yanzu a wannan mataki da muke ciki ita ce driving force wato ita ce wadda za ta yi jagoranci na kowane tsari da ake so a cimma saboda ai su sun faɗi a ainihin ta wannan gwamnati da kafin ta zo ta faɗi a manifesto na ta cewa duk abubuwan da za ta yi na ainihin tallafawa ilimin jami'a ta mm. duk dai ba su fito fili suka faɗi yadda za su yi shi ba mm. amma ba yi tsammanin cewa ƙara kuɗin makaranta na cikin ainihin tsarin da suka sa mm. kuma a yanzu a yadda ake cikin nan ban ga dalilin wani ƙarin kuɗin makaranta ba ya kamata a duba duba a ganin menene ya jawo rashin ainihin ko kuma yanke wayannan kudaden da ake bawa jami'o'in. Mm. In an gano menene ya jawo shi tunda gwamnati a yanzu dai gwamnatin nan ba ta ce ba ta da kuɗi ba. Mm. A yanzu ma. Eh, to amma yanzu misali <laughs> ta yana cewa ba ta farkon zuwan ta ce ba ta da kuɗi amma yanzu dai ba su ce ba su da kuɗi ba to yanzu misali malam kabiru wanda za a ci za a tallafawa wato mm. na'am eh ce yanzu misali malam kabiru a maganan ɗalibai kamar misali wancan da kaji mun yi hira da shi wanda kuma muka ce za mu bi diddiki mu je abin yake na maganan TED fund din nan da ake barwa na wato tertiary education trust fund din nan da ake yi shin yau wato eh. shin misali irin wannan ɗaliban da suke kasashen duniya kuma suke wahala dan taɓa mana na abu a cikin minti ɗaya mu je a kansu. gaskiya yanayin su abin tausayi ne saboda akwai abokanana da yawa da wanda suke malaysia wasu na saifo hmm. in kun kana eh, magana da su zaka ji wato irin halin da suka shiga ko hali ne na nijiya su hmm. na farko kudaden da aka ba su na farko ma wanda aka ba su suka tafi da shi hmm. dala da yawancin sun tafi ne eh, dubu biyu da sha hudu lokacin dala tana tsakanin naira ɗari da sittin zuwa ɗari da tamanin yanzu tana dala tana wajen ɗari uku da so rayuwa ma yana suna rayuwa ne akwai wanda ya gaya min cewa suna rayuwa ne kamar wanda suke boarding school mm. in na ce boarding school ko dai da kai Najeriya kun san magana da mm. nake haka wato tsari ne wanda yake kwata kwata za ka ga mutum abinci ma sai sai sai sai ai daga sai kafin ya ci abinci saboda haka ya kamata shi ainihin sabon ainihin abinci a ya duba wannan abu Eh. abu ne wanda za a saya ana ta yan kasa ne kuma eh. malamai ne wanda suke koyarwa a jami'a wanda kuma ana bukatan su dawo su ba ga sa gudun mato saboda ya kamata a ce an duba wancan tsari da aka kawo mm. lalle ya abun nan an yi kuskure a ciki to amma tun wanda suna can wurin ya kamata su a gama da zancen su a cito to daga wannan shekaran mu kara barin wani tafi ba tare da an da kuɗin sa to to insha Allah mu ma za mu nan ya kokarin mu ga cewa mun zakulo shi shugaban nasu ko kakakin su don su magana a matsayin a madadin su Ted mun gode kwarai malam Kabiru Lawanti mm. mun gode kwarai mun gode To ai duka duka kan nan zamu tattara Maryam. Yanzu ya zama wajibi kowa ya eh. kama sana'a ka ga eh, yau ma eh. ranar eh ranar sana'a ce kananan sana'o'i kuma shine na mm. farko da majalisar dinkin duniya ta fara na maganar karfafa gwiwar sana'o'i. Mm. To yanzu kan a madadin Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodangi <laughs> sai kuma Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu Neo Mr. Shank sai kuma muna ba da hakurin Facebook Live da ya dan samu tangardar network kenan sai mu ce sai wani tukun Allah Allah ya so Usman Ahmad ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya sai gobe idan Allah kai mu Laraba. Ta yi bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalaci.